sake saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren VOA. Muna kan maudu'in rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu a ƙasar Kamaru. Yau za mu tashi ne a inda Fatima Hassan take bayani a kan abubuwan da mata ke fuskanta a rayuwarsu. Fatima gare ki. Kaga gwamnati a nata bangaren ba ta da wani waje ko in ba ta da wani abu da ta kafa domin wannan an kafa shi ne kasar saboda a dinga taimakawa marayu to kaga yaron da ya tashi kawai ya ga babu wanda ya damu da shi shi ma kawai ba sai a ce zuciyar shi ai dole za ta bushe ya ce kawai duk abin da zai yi tunda ba wanda ya kula da shi ba wani ba matsala ba ce kina ga cewa mata wannan kalubalen kawai suke fuskanta ba sa kalubale da dama a wani bangaren zaka ga idan muka bar mata waɗanda za a ce mazajen su so rasu zaka ga mace tana da aure tana da mijin amma kuma komai na gidan ya ɗora mata a kanta an jinga mata nauyi duk da dai ba mazan duka ba ne suke haka to amma kuma akwai maza a tafiyan da ake mafi yawan mazajen sun dora wa mata nauyi wani kira zaki yi wa gwamnati akan akwai bangare da aka ware a na musamman in muka lura akwai bangaren jin daɗin mata da walwalarsu bai kamata a ce ana zuwa can ana dan samun shawarwari da kuma tabbatar da tafiya mai inganci tsakanin mazajen da matan ba? Eto eh da wannan ma domin gaskiya ya kamata a ce gwamnati a nata bangaren musamman ma dangane da sakaci da ake yi da tsakain da mazaje suke dora barwa mata nauyi ya kamata a ce ta sa ido a wannan bangare ya zamto cewa namiji domin wani namijin ba wai ba shi da shi bane kawai ba zai yi bane idan gwamnati ta san kana aiki kuma ba ka yi wa iyalanka a cire wani kaso daga cikin albashinka wanda kai tsaye za a dinga taimaka wa iyalanka nake ga ta wannan bangaren ma to a fatima sai jarida ta na mana maganganu da dama yanzu kuma za mu koma ta bangaren maimunatu sa'adu wani ta ma yar jarida ce a kasar kamaru maimunatu sa'adu kina shiga kema lungu da sako domin ganin kuma kya da wani shirye da kike yi musamman na bangaren mata a wani irin koke-koke yake ganin cewar mata suke kawo muku a lokacin da kuka shiga aiki musamman a daidai wannan lokaci da abubuwa suka zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko to a gaskiya dai mata suna fuskantar matsaloli da dama saboda wato na farko zan yi maganan rashin sana'o'i da mata ba su da shi saboda wani lokacin mu iyaye muna tarbiyya mun dogara ne wato yaran mata su yi boko wanda a nan kasar kamar wani lokaci ana kira long crayon wato hmm. dokun alkalami yawa dabba a kokarin cewa a nemi musu inda za su yi sana'a kasancewa yau sai na ce duniya ta zama cikin halin ha'ula'i yadda yanzu dole ne a tashi wato maza da mata su tashi su nemi na kansu saboda ta dogara da kanta ita ma wannan ya zamo yau aure ya zamo hada gwiwa ne ake yi domin yau al'amarin da muke wato muke fuskanta ne yau idan kina aure idan baki da sana'a miji zai zo ya ajiye miki kudin cefane ba tare da wato ya yi la'akari da mutane nawa ne a cikin gidan ba shi dai ya ɗora kudin cefanen ya tafi to ba mamaki ya ajiye miki jaka biyu gidanku kuma mutane takwas ne ko kuma mm, goma to an mm. baki jaka biyu yanzu ya zaki idan baki da sana'a kuma baki da irin dabaru na mata kaga ta shiga wani yanayi to wannan al'amarin muna fuskanta ne da rashin sana'o'in da mata ba sa yi kuma a hakan gwamnati ba ta ba da ƙarfi wajen kirkiro wuraren da wato za a kafa saboda mata su yi yunkurin koyon sana'o'i mu saka kamar a kawai maganan ɗinki da sauransu wato ba ko to zatar da kasar kamaru nake so na yi ba wani lokacin idan ka je kamar sashin kasashe na yammacin afirka za ka ga cewa mata suna da ƙungiyoyi na haɗin kai wajen ƙoƙarin wato bunƙasa tattalin arzikin na kansu da ko kuma ƙoƙarin dogaro da kansu kasancewa a cikin wa'annan matan mun yi akwai mata waɗanda mazajen su sun koma gidan gaskiya akwai kuma waɗanda a'a sakansu aka yi babu aure suna zaune akwai kuma 'yan mata waɗanda sun wuce ma misalin mu ce aure domin yau za zaka samu ce akwai mata 'yan mata masu shekaru arba'in sama da haka da ba su rigaya sun samu mazajen aure ba to wannan zaman da suke yi sai suka ga cewa suna zaman banza yau mai za mu yi sai suka tashi sai suka yi tunanin cewa bari su yi kokari su kafa wa wa'annan kwamitin saboda kokarin wato su ma su fidda kansu cikin lamarin da suke ciki a kuma yammacin afirkan shugabanni suna taimaka musu saboda akwai wani asusun da ake warewa wajen taimakawa mata dangane da irin sana'o'in da suke so su yi akwai masu ɗinki masu yin sabulai da masu yin wa'yansu abubuwa kamar masu 'yan sayar da sayarwa akwai waɗanda suke yin garin kwaki da sauransu ka gani wannan abun yana bada magana kenan da ke nake fala akwai kun matsi gwamnati ne ke san akwai yan siyasa wanda ke zamu zo gare su domin su ne kan uwar gami na irin waɗannan abubuwan wanda ya kamata a ce an taimaka matan kun taɓa matsan yan siyasa ko kuma hukumomin ƙasar kamar domin ganin cewar kun ba su irin wannan shawarwarin a gaskiya kasancewa mu yan jaridu a yaushe muna magana a gidan tv muna kira ga wato shugabanninmu da sarakuna da gwamnatin kasar kamaru da wato su duba wannan al'amarin saboda a gaskiya mata suna fuskantar matsaloli to amma dai kawo yanzu ba mu ga irin gudunmawa da ake badawa ba to madalla a mai mulki sa'adu an da ta ce har yanzu ne akwai matsala domin ba wani abin da ya zo gare su musamman ana cewa wai kare ya ce wai ya gani a ƙasa ko to madalla yanzu kuma zan koma ta bangaren matashi kuma ɗan siyasa a ƙasar kamaru shine baba yaro baba yaro kaji irin matsalolin da mata suke fuskanta musamman matasa waɗansu matan akan bar musu matsaloli a kansu kuma ga matasa 'yan uwanka waɗanda suna nan ba aikin yi kuma waɗansu shiga shaye-shaye waɗansu kuma sun shiga harkokin sata da kuma waɗansu abubuwan da bai kamata a ce sun yi ba shin waɗannan abubuwan da kuke fuskanta me za ka cewa me za ka faɗa wa duniya ko kuma gwamnatin ƙasar kamaru eh to malam awal gaskiya rayuwar matasa a yanzu a ƙasar kama duniya ga baki ɗaya muna cikin haula'i menene ma'anar la'i da na fala idan kun lura matasa ba dukkan matasa ba muke samun goyon baya ta shashin gwamnati daya duk aikin yi ne ke kawo shiga irin wannan goyon baya wannan ma yana iya kasancewa sa yaro matashi ko matashiya wato ta shiga mummunan hali kaga kamar su mata ba ana ce mata na karuwanci ba mata bane suke karuwanci su kadai mazaje ma na karuwanci eh to duk gashi na ana kaga wasu da akwai a mata ana ruwaɗi ana malugu maza da mata duk ka kun ga irin halin haka to me yasa wasu suka ce sun mai da shi sana'a amma wannan kuma ba sana'a ce ba domin gaskiya da ana samu mafi yawanci ka rashin aikin yi ne da ana samun wato tallafi wato riko wato kuma yadda ake wato a samu a samu goyon baya ta shashin saraka domin saboda idan gwamnati zai disi an fita bayan eh, sarakuna eh to kun ga idan sarakuna ma sun yi sake da matasa to ina wa a yanzu kamar misali in ce yanzu cikin birnin kamaru wa gwamnati take ji to idan sarakuna mun kai kara mutum shashin wajen sarakai ba su dauka ba hannu biyu ba to ya gwamnati za ta ji to wannan ma shi za ku ga abin da yake sa mafi yawanci ku ga matasa su muna nan akan layi muna abin da bai dace ba yau idan kun biya duk daga ba ku iya ku tashi cikin duwalan nan ku bi layi biyu ba ku gana ana cikin hali na buguwa ba wasu na shan miyagun kwayoyi wasu ga na kwayan irin na magungunan jikin nan su tramol da ake biya da su tr to gashi nan ne kuma mun san ni a nawa sani a matsayi na mai kiwo na san tramol na shan doki ne kai ake ba wa saboda ana so a yi sukuwa da su saboda ba su karfi amma kun ga yau nan mutane ya sun dauki tramol ya zama nasu to yanzu wane irin kuka za ka kai wa gwamnati wajen ganin cewa an haɗa gwiwa da ku domin kawo muku tallafi ba wai kawai a yi amfani da ku wajen harkokin siyasa ko wani ba idan kuma sun haye kan daga mulki sai kuma a yi watsi da kowane kuka za ka kai domin ganin cewa kuma gaskiya an jawo ku cikin tafiyan da ake yi gaskiya ni abin da zai fara gwamnati bayan da an zayi a tafiyar da duniya ga baki ɗaya ba matasa su wa'annan ma da suke na mazaunin su a yanzu haka su ma daga a cikin tashin su aka fara ɗaukar su ka zama wannan dole ne mu matasa gwamnati kukan da zan kawo gwamnati muna son muna son mu ma a ji da kukan da nake so in kawo a ji kukan mutum yanzu na san a kullun da yawa suna yi ana ji amma ina ƙara kuka ne ma a yau litini saboda domin mu ma muna muna cikin haɗin da ba haka ba hali na na kakani kai muke na cikin muna son mu ma a tallafa mana malawal madalla madalla mun sawari matashi kuma dan siyasa a ƙasar kamaru sannan kuma wanda yake kokari akan harkokin gaban kansa a baba yaro ko yanzu kuma zan kofa ta bangaren alhaji ali danash a matsayinsa na dan siyasa a kasar kamaru amma ta bangaren adawa ko jami'ar sdf kaji irin matsalolin da duk waɗannan matasa da su na masu aure mata duk dai kajin matsalolin su to ya ba kwa matsawa gwamnati wajen ganin cewa an yi kokari an tallafa wa irin waɗannan masu fama da irin wannan matsalolin ga haka matashi ma ya yi magana a cikin maganarsa akwai abin tausayi da sauransu me za ka faɗa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Um, eh, farko da wato duk nauyi din za a dora kan gwamnati a gaskiya. Gaba gabaɗaya eh, Gaba za a dora kan gwamnati da ko bangare kuma karami bangare za a dora kan iyaye masu eh, masu tarbiyyar da yara a kowane lokaci kafin gwamnati ta yi makarantu nauyi na daga kan gwamnati wato um, daga wato irin tsarin da aka yi na tarbiyyar da yara a makarantun da muke da shi yanzu wato makarantun zamanin nan ba su ba da nauyi da yawa kan matasa da kuma abin da za su yi gobe wato ba a tsara su wato akan mutane da za su tashi eh, sun girma su san abin da za su yi wato su iya ma kamar yadda su duka suke faɗa su iya su koyi wani sana'a ko su kekero sana'a za su iya ɗaukan matasa su ma da yawa cikin wannan sana'a tsarin boko da ake yanzu nan wato shi ne ana tsara maka kawai rayuwar kan fita ka nemi aiki da kanka da kanka ka hmm. nemi aiki da kanka ba ka kirkiro aiki ba ka nemi eh, kanka hanyar da zaka ci abinci ka nemi kanka hanyar da zaka ci abinci min bokon da kai dole ne ka nemi kanka to kaga wannan bai yi ba da gwamnati a yanzu nan domin me domin zaka ga cewa yawancin matsalolin su nan babu aikin yi ne in kuma aka samu ko gwamnatin da gaban ma wato ku kun tarbiyyar da matasa saboda su nemi aiki ko saboda su je su nemi aiki sai kuma a ƙarashin wato sun ƙare bokon su dishe su samu kuma babu ayyuka wato babu ayyuka kaga cewa babu gwamnati babu uh, babu wani gaba babu kamfanoni babu wane ne wane ne gaba ɗaya zaka ga cewa eh, babu a lokacin din ne muke kiran al'umma da matasa da mata din da suke irin waɗannan matsayin din eh, in za su je zaɓe su san irin mutane za su zaɓa su san irin eh, bukatunsu su san wannan je iya biya musu bukatunsu wannan ba je iya biya musu bukatunsu ba za ka dauki misali da kaman gwamnati na na kasan kamaru da yake a kasan kamaru muke za ka ga cewa yayin da wannan shugaban kasa ya dauki gwamnati za ka samu kamfanoni sun fi ɗari biyu da suke amfani da matasa da duk al'umma saboda a rage wannan rashin aiki saboda duk abin da yake faruwa daga mazan daga mata rashin aiki ne zaka ji namiji bai aiki ko kun yana aiki ma jaka hamsin yake samu a wata da kamar eh ka ji kaji minista a kasan kamar ya ce wai da wai kalilan da ɗan kamaru je samu kuma ya rayu da shi jaka talatin da shida ne wato ka yi aiki wata guda baka jaka talatin da shida za ka ka rayu da shida kamar wuya ka ce zai tashi ma ba da jaka biyu to ku a matsayinku na yan adawa me kuke kallo na cewon ya kamata a ce an yi a ƙasar kamaru yana eh, akwai abu da yawa da za a gyara kuma kowane lokaci muna mm, tunatar da mutane cewa da akwai al'umura da za mu iya a kwarai da gaske farko za mu gyara tukuna iri yadda ake tafiyar da makarantu da inda ake tafiyar da yara kuma na biyu kuma da akwai lokaci za mu dosa karantar da iyaye su nuna ma yara abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata ka su yi wato to ita gwamnati ba ba kwa nuna mata hannu gwamnati inda irin namu gwamnati na kasashen mu na Afirka ne da kamar wuya ne a ce baka da mulki kuma ka nuna mata hanya ta yadda cewa wannan hanya mai kyau ne kuma Ka ku yi amfani da shi da kaman wuya sai Ismail Muhammad a matsayin sa na dan jam'iyyar RJPC mai mulkin kasar Kamaru kuma mai fada a ji a bangaren matasa me zaka fada kan irin abubuwan da ka ji matasa nan sun fada musamman ma kamar da shi Alhaji na ce ce ba kwa jima abin da ake fada sannan me ake yi wa matasa domin su samu rayuwar su ta yi kwari gobe eh to na saurari dukkanin wanda suka yi magana musamman matasa da kuma mahaifina dan siyasan a bangaren adawa tattaunawa eh, da korafe-korafin da kowanne ya shimfiɗa da sauransu eh, to za mu iya cewa wato matsalar matasa zahiri ne a ko ina faɗin duniya za ka samu duk wani ƙasan da kaje za ka samu akwai matsalar rashin aikin yi na matasa da yake kowane shekara yake dada karuwa ne ba raguwa yake ba wannan su ma suna ɗau asali ne wato a wato na sanajiyar taɓaɓɓarewar wato yanayin tattalin arziki na duniya da sauransu wanda ba zan ɗigo maka wato kicin da aka samu fannin tattalin arziki wanda ya corona ko daga source primes matsalar source primes da wanda ya durkusa da tattalin arzikin kasashen afirka da kuma matsalar corona sana yanzu ga yakin eh, ukraine da rasha da ake ciki wanda mu duka mun san cewa suna da tasiri akan wato durkushewar tattalin arzikin kasashen Afrika. da waɗannan bayanai na matashi ismail muhammad na jam'iyyar da ke mulki a ƙasar kamaru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin jagoran shirin muhammad awwal garba da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.